sannan akwai kankana da madara shi wannan zaki amfani da shi ne bayan kin gama al'adarki saboda ana rasa ni'ima sosai a yayin da ake cikin al'ada to idan kin gama zaki samu kankananki ba wai sai lallai kin samu kin same shi da yawa ba a'a cikin kuɗinki ki kalilan kin gani kankananki kankanan ki zaki iya samun kankanan ki ta naira hamsin madara kin samu madaran gwangwani ta ruwa shi ma baya wuce ɗari da hamsin kin ga kin haɗa ɗari biyu kenan kankane ki kin samu kin samu tsaftataccen roban ki kin yayyanka kin zuba shi a ciki kin kawo madaran ki kin fasa kin zuba ki gauraya ki shanye to wannan yana saurin dawo ma mace da ni'ima a yayin da kika gama al'adan ki sannan kuma akwai haɗi da zaki yi da kankana da kokumba shi wannan kankanan shi ma zaki samu ki yayyanka idan kina so zaki hada da kwallon saboda shi ma kwallon shi yana da amfani ba abu da zaki watsar bane idan kuma ba kya so za ki iya cire 'ya'yan kankanin za ki yayyanka shi shi ma ki samu kokumban ki ki gyara shi ki wanke ki yayyanka ki sa a abin nika wato blender ki sa ki markaɗa shi ki sha shi ma wannan yana dawo ma mace da ni'ima sosai yana dawo ma kuma da ni'ima a jikin 'ya mace to wayannan hanyoyi ne mafi sauki da za ki yi amfani da su kika kaman kokumba shi ma za ki same shi akan naira hamsin shi ma kankanin ki kin haɗa duka hanyoyi mafi sauki ne wanda za ki gyara jikinki saboda mu burinmu a koda yaushe kowace mace ta kasance tauraruwa a idan mijinta kuma ta kasance abin alfahari a gurin ta kun san mata sai da kwalliya kuma sai da kwaskwarima da fatan duka abubuwan da muke faɗi za ku ji za kuma ku gani kuma tare da amfani da shi kuma za ku gwada na gode ku tara a shiri na gaba don jin kuma wace irin tsaraba nake ɗaukar muku da shi